masu sauraron mu barkanmu da wannan la'asariyar. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau 20 ga watan Agusta na shekarar 2021 filin namu na nishadin mawaka ne. Haka yake Hadiza masu sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. To a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakuwa filin nishadinmu daga masana'antar waƙoƙi. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Baraka Bashir da ma bako da ta gayyato mana wadda za ta gabatar da kanta. To a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Bakoncin Maryam Abdulkadir wanda aka fi sani da Maryam 'yar Fulani. Madam? Maryam Abdulkadir wanda aka fi sani da yar Fulani. Yar Fulani? Eh. Ba Fulatana ce? Ba ba Fulatana ba ce ba aiki ne kawo wanda aka yi lakami da suna Maryam yar Fulani. Wanda irin aiki kenan? Eh to akwai wani wakan da na yi sunan wakan yar Fulani to tun daga wannan wakan da na yi shi kenan sai sunan yar Fulani sai ya ni. Ya <laughs> to waka. To eh, waka salon yadda aka yi waka ne yar Fulani na yar Fulani na 'yar fulani na kawo min nono to haka wakar da take ta yayan haka zaki ba mana koro ke a to ai nace ba ba baro ce ba ce ba amma nace zan tafi da wakar ne gaba ɗaya sai mu ci lokaci da yawa aka komi na ruwa <laughs> to a ba mu ki ba mu labarin eh, takaitaccen tarihin ki to maryam dai maryam abdulkadir ita dai mahaifin an haife ta a kano kuma ta girma a kano ta yi wayo a kano duk wani harkokinta dai a kano ta yi amma asalinta dai yar gombe ce yar gombe ce na'am to eh, ki kawai haifan ki kika faɗa inda aka haife ki da inda kika fito ba eh, karatu ba wani a ta karatu ai tunda na ce rayuwa ta duk abin da daga ce rayuwa ta ai duk a dan ya kike takaita mana <laughs> to ake ma ci a takaitaccen ni ban ci a takaice ba to shi <laughs> to ni dai na yi karatu na daga primary har secondary school duk na yi a kano sannan kuma dan kananan dai um, programs ɗin da mutum dai zai bai gagarin mutum ba dai duk dai na yi amma gaskiya irin tafi high institution ina dai sa ran a gaba in sha Allah Allah yi za mu ci gaba. ko certificate baki da ita? certificate na wani iyakacin secondary school? eh iyaka na secondary sai kuma eh, computer certificate da na yi a wannan certificate eh, computer certificate da na yi a makarantar computer to yaushe aka fara waka eh to na fara waka gaskiya zan ce tun 2009 mm. na fara harkan waka gashi na har zuwa yau kuma muna kai me ya ji hankali kika fara waka eh to abin da ya ji hankali na na fara waka ni dai gaskiya a cikin gida ma na taso na ga yan uwana suna harka so da na tashi na ga a cikin gida ana harkan kuma kin san dama an ce duk abin da na gaba in na kasa ya taso shi ma koyin abin da zai kenan to kuma na ga iyayenmu irin sun karba abin ba su aibata abin ba dai tun da dai harkar neman abinci ne kuma za ka riƙe mutuncinka ka kare mutuncinka to gaskiya ba su yi aibata harkan wakan da muke ko kuma ce harkan entertainment ba to ba ke ba ce ke da kika fara gaskiya ba ni na fara ba ni na fara waka a gidanmu ba ni ce ta uku a gidanmu <laughs> biyun da suka fara ya ne yuna eh. ne kenan ko a gidanku kin ga mafi yawan mawaka suna cewa sun fuskanci kalubale kafin su fara ke a naki tarihin babu wannan batu na kalubale gaskiya ni dai ban samu kalubale ba ko da na tashi ma na shigo harkar industry gadan-gadan abu ɗaya da na sani shine kawai ana gaya min ki kare mutuncin ki kuma ki rike darajan ki amma ba wanda ya ce min wannan ba harka ba ce wanda ba za ki iya yi ba gaskiya to dama a wannan masana'anta akan akan ce akwai dan abubuwa marasa daɗi da ake kin taɓa cin karo ya eh to gaskiya zan iya ce na ci karo gaskiya amma tun da je tun daga farko dama na samu ilimin abin to ni kuma zan iya ce don ba zan ce na kare kaina bai idan ce Allah ya kare ni ban fada a wannan tarkon ba duk inda aka nuna mu irin wannan kalubalen sai dai in koma gefe in ja zamana wani irin kalubale ne a bamu labari mu to kalubale kin sai yanzu a cikin harkar masana'anta za a iya ce miki kan tawaye mm. abin da ake nufi kuma da kan tawaye abin da baki san komai a kai ba ko kuma baki da ilimi a kansa to za a iya miki daɗin baki yanzu misali a ce ni na shigo harkan waka kuma ina son gana yi abin ya fita mutane su yabe ni kai wace ta yi kokari to idan aka fuskanci cewa ina da san abin sosai sai a zo a fara gaya miki a yi haka wanda zai ja hankalinki wanda har za ki iya fadawa a hannun wanda ba nagari ba eh. a yi miki abin da bai kamata ba wanda har abada ki wani irin abu ke a to ai wannan tun da ai biki fada ba ai alhamdulillah wani irin ban fada ba hmm. to gaskiya abin ne ba zai <laughs> baka fito ka ce za ka faɗa yawa to kin ga kaman a ce a zo a nuna miki ana sai kin ba da haɗin kai dai hmm. ma'ana a yi zina da ke dai in fito gaskiya a faɗa kenan a nuna miki kamar sai an yi zina da ke kafin nan ki samu wannan abun ko kuma a'a harkan ɗaukaka ne ko wani abu to sai an nuna miki irin wannan idan kika faɗa hannun waɗanda ba nagari ba kenan amma akwai nagari wanda wallahi tsakani da Allah za su yi miki kan jiki kan karfi ga sun samu sun cika miki wannan burin abin da kika zo nema da kuɗinsu ma za su iya bauta miki amma in kai kuskure ka fada a hannun yan kanta waye to gaskiya akwai matsala a to ni gaskiya na haɗu da su amma ni dai Allah ya tsallakar da ni da kenan kika je a gaskiya ni da wayo na na shigo da wasu aka fara eh to gaskiya kamar yadda na faɗa akwai kwakoki da dama da na fara da su amma dai wannan yar fulanin dai da ita aka zo aka fara sani na sosai gaskiya banda ita banda ita to akwai na yi waƙar mai gidana sannan na aure na yi wakan aure mai daɗi ga sunan dai da yawa gaskiya sannan kuma akwai haɗaka wanda muka dinka yi wakan da gaskiya suna da yawa aure mai daɗi ne <laughs> to aure mai daɗi ne aure nufin Allah ne a sha ruwa ruwa mata a sha lawada kin fi ƙarfin a kira ki budurwa eh kwarai kin fi karfin a ce miki yan mata eh wallahi kin fi karfin ayi miki kallon banza domin kece kece da iko yanzu ke sarauniya ce kuma ke taurauniya ce ke mai haska kowa mace mai hikima takan gyara gidanta da hannunta mace mara hikima ta kan lalata zaman aure <laughs> to me wannan wakan wani sako wakan da dai wakan da sakonsa duk wanda ya sauraro tabbas to wakan abin da yasa aka yi wakan kin ga yanzu yanayin rayuwar da mata canza kalubalen da ake fuskanta kamar 'yan mata haka da kuma yawancin mutuwan aure za ki ga ba wani bane yake haddasa wannan abin yawancin za ki ga daga kawaye ne ko abokanai to za ki ga wata matin daga lokacin wurin waliman kin aka ce an je jina da zarar kilar daga ranar ta fara ganin mijinki za ta yi kokarin ita a ranar ma ya ta kwace miki mijin ko kuma wani abin da bai sani ba a matsayin ki na aminiyata ko kuma na kawancen ku kawai ku kuka san kayan ku za ki kokari ta ga ta linkin din abin yanda za ta ga dai auren ya tarwatsa ko kuma ya samu dan tangarda haka to gaskiya yawancin ma fatagarwa akan abin da na kenan saboda ko in zaki aure ki san me kike kokarin yi da kuma wa kike mu'amala yaya al'amuran ki na gina gidanki kuma in kika gina gidanki barin kofan ki zaki kowace ta ga daman tana ta nuna kamar tana da iko da za ta shigo ta yi komai abin da ta ga dama a gidanki ko kuma a'a za ki iya killace gidanki da mijinki sirrin gidanki sirrinki ne to shine abin da aure yake. Aha. dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen su baraka. Waƙoƙi ne kika yi sofa? E eh to gaskiya sofa na waƙoƙi da yawa amma wanda na yi ni kaɗai. Gaskiya in zan ce kamar guda goma sha biyar ko sha shida mm, modern dai haka dai amma dai dan imanta dai gaskiya. Da waƙoƙin naki wanne ne bakan damiyar ki? Bakan damiyata. Ah. <laughs> To, makandamiya ta zan iya ce mai gidana. Mai gidana, mai gida aka yi wa? Mai gida aka yi wa. Oh, kina da aure? Ina da aure. To, yanzu ah, da kike waka mai gidanki ah, biki samu kalubale daga bangaren mai Saboda shi ma mawaki ne. Waye mai gidan naki? E to, sunan shi Abdulkadir Ibrahim, amma fi sanin shi da Mr. Wanis. Mr. Wanis? Ya. To, kun taɓa waka tare? mun taɓa waka tare da shi I thank you Lord suna tajil din I'm down on my knee I thank you my Lord for saving me <laughs> so da yake da mai gida aka yi sai sa don na ga cikin dufar a ya cike mishi fuska <laughs> gaskiya to um, uh, a harka ta waka ko haɗu da shi gaskiya a harka ta waka muka haɗu da shi da kika je gida kika ce ga wanda na samu nake son in aura biki fuskanci kalubale ba gaskiya baba na wani irin mutum ne wanda ya damu da farin cikin rayuwar 'ya'yansa wanda idan dai har za ka yi zaɓe wa kanka ka kawo gida abin da zai fara tambayan ka ba za ka yi da na sanin kawo shi da kai gida ba na ɗaya kenan sannan na biyu kana ganin ka samu the right partner wanda ba za ka yi regretting ba in future idan ka ba shi wa'annan amsosin to ya san shi ba zai aure ka ba to zai baka go ahead kuma ya sa maka albarka ku je ku zaman lafiyan ku shekaran ku nawa da aure da mai gidan gaskiya shekara mu bakwai shekara bakwai ƴaƴan ku nawa Allah shi ƴaƴan mu biyu <laughs> to yanzu a iya cewa gidan mawaka ne gidan mawaka ne <laughs> yanzu idan yaran ku suka taso suka ce suna son su yi waka za ku bar su za mu basu amma za mu kokari mu ga cewa mun bi da su ta hanyar da insha Allah ba za su iya kaucewa ba kamar yadda mu ma muka tsaya kai da kai ba mu yi abin da waɗansu aci suke yi ba gaskiya. To za mu koma kan bakan damiyar ki da nake kirera. To shi ke to bakan ta Kika ce mai gidana. Mai gidana. Ah. To sai ka zo ka riƙe hannu. kira domin kai na dukan begera domin ka mallaki rayuwata domin kai na duk tunanina domin ka zamanto babana kuma ka zamanto mamana kuma ka zamanta yan uwana kai ne duk tunani kai ne nake so kai ne ke kadai kika yi waka ni kadai ne waka gaskiya sai kuma broda na da dan yi adlifin haka dai kai eh. ni da elda broda na ne dariya duk ciki ya cike eh to dole ai farin ciki tunda mai gida na ne to akwai wanda kuka yi tare ki faɗa ya faɗa a waka mijina eh. gaskiya babu to me yasa ba ba mm. wani lokaci in zai je waƙarsa sai ce ba za ki yi salon waƙar na yadda nake waka ta ba saboda shi yana yi komai da energy ne haka da karfi sai irin ka cika ƙoshin na za ka iya to kawai bayan blues ba ina su apropop da su R&B su hip hop duka to shi gaskiya shi ma dai yana salon wannan mm. amma kin san speed na waƙa mm. wani ba za iya wani temple din da zai iya tafiya da waka mm. wani ba lalle bane ban ka bashi ya hau ya iya mm. isar maka da abin da kake so a samu abin da ake so mm. shi ne kawai difference din shi temple din da yake amfani da shi spirit din ni ba zan iya tafiya sosai ba sai na rihazin sosai gaskiya zan iya tafiya a temple din a harkar ta waka na'am wani irin kalubale kike fuskanta ba a gida ba a masana'anta to gaskiya kalubalen da mutum zai ce ya fuskanta a. cikin masana'anta shine wani lokacin za ka ga abin da zan iya ce you deserve to have something ko kuma a ce an baka amma saboda a cikin masana'anta ana irin waye ka sani waye godfather ɗinka waye kawo kama da wa kake takama to duk irin wa'annan challenges din shi zan ce gaskiya nake yawan fuskanta kamar yadda na gaya miki a baya kan tawaye. waye wani lokacin kafin ki samu abin da kike so a masana'anta da ci gaba kamar ɗaukaka ko kuma a tallata ki duniya ta san ki dole sai kin zamanto ko kina da kuɗinki kika shigo masana'anta kuɗinki ya miki ko kuma saɓanin haka sai kin ba da in ji hausa suke ce ban gishiri in ka manɗo yawa to sai kin yi wannan wani kuma idan Allah ya haɗa jininki da mutum kawai zai ji salon waƙanki ya mishi komai da komai ko kuma ya musu za su iya kiranki su manajin ɗinki su gaskin kai matakin da ya kamata a ce da wannan talent naki kin kai to gaskiya shine zan iya ce matsayin kalubalen da dai zan ce ana samun shi gaskiya a cikin masana'anta da al'umma kuma fa da al'umma gaskiya zan iya ce ni gaskiya ba a taba kira na an zage ni ko kuma an aibata ni ba akasari ma sai dai a kira ni a ce wace ce e ni ce wallahi na kira ne kawai mu gaisa fatan alkhairi a dan Allah zan nemi alfarma ina son mu dinka gaisawa da ke da sauransu to zan ba da kofa sabanin in dai ba za ka kama abin da zai sabanta al'amari na ma'ana zamantakewa ta da kai ba to gaskiya za mu jima muna abubuwa da kai. 'Yan kudu mawaka 'yan kudu. Na'am. suka su sukan samu tallafi daga wajen shugabannin su daga wajen al'ummar su wajen ba da tallika da sauransu shin kuna samun haka e to gaskiya in ma ana samu in ma gwamnati tana ba da gudumawa kamar gwamnatin arewa don ta ga an haɓaka harka ta entertainment don entertainment ba karamin investment ba ne ba mutane ne kawai zan iya ce mu a nan arewa ana karancin fahimtar me entertainment what is entertainment all about amma inda a ce an gane abin da ake samu a entertainment na tabbata yawancin masu kuɗi ma da sun zuba kuɗin su hannun jarin su a cikin entertainment dan entertainment idan ka san irin mutanen da kake zuba kuɗin ka kai dan a tallata su su zama wani abu gobe a yi taro a ce wane da wane za su zo iya wannan kuɗin shigan ma ba ma iya kuɗin hayar da za a ce an biya wane muna son ya zo ya wasa a guri kaza ba iya wannan kuɗin shigan wallahi ya ishe su su mai da kuɗin su ma da suka saka a kanka amma sabida karancin gane menene entertainment din a nan arewa to ni zan iya ce gaskiya ko da a ce an samu kuɗin shigowa na tallafi daga gwamnati to zan iya ce ni gaskiya dai baya isowa kaina. yauwa saboda idan yana isuwa kai za a iya duba a cikin mawaka suwa da wane ne aka ga ya kamata a ce an kira ko kuma a fara tallafawa a ko yanzu kin ga kamar a matsayinka na artist sai dai ka yi waƙanka ka je gidan rediyo ka nemi alfarma don Allah ina son ku dinka samun waka ta saboda mutane su dinka sani na ba don komai ba ko da a ce mutum zai yi taro ko kuma yana son ya haɗa sho. to dama an dan je ayyukansa an san wani irin ayyuka yake yi to daga nan za ki ga oke in ya samu karɓa gurin al'umma za a ce oke muna son mu zo mu ga wane waye shi ko kuma wace ce ita daga nan za ki ga in Allah ya taimake ka ɗaukaka ka ta fara ɗaguwa amma wai a ce wai mutum kawai irin a ce gwamnati ce za ta ce oke na wuce wannan shadul din ga abin da nake to gaskiya magana ta gaskiya amma gwamnati tana mu dai kamar mu ƙananan artist zan ce to duk da dai mun jima a masana'anta amma za mu ce kara a ce ba a san mu kamar yadda saura suka yi fice ba to mu gaskiya za mu iya ce wannan talafin ba iso mu. Kun kwaje gidajen rediyon kuna ba su kuɗi ne ko ba a kyauta suke saka muku? gaskiya kin san yanzu abin najeriya kudin ka kawai iya maka ba wai baka samun nagari wanda za su ce oke sai da mun ga effort da kake kalamanka ka na faɗakarwa da sauransu wasu suna karba su ce oke abubuwan da kake yi a cikin mm, sakon da kake kokarin isarwa kana ba da sako kana ba da guduma sosai ga al'umma oke bara mu karba mu saka maka amma wani gidajen rediyon gaskiya da don ke ya yanayin aikin ka yake no matter how you give your effort dole ne zaki ga sun nuna maka kawai ga abin da so su amma kuma inda za ka biya in ma promo ne in an so kake mu dinga dan saka maka ko a irin tallace tallace ko kuma a irin program ina in zan yi program da saka maka you have to pay something you have to give something for them wani kira gare ki ga matasa mawaka masu tasowa to gaskiya in dai zan yi kira ga 'yan uwana matasa sannan kuma wanda suke harkan waka abu na farko da zan ce haƙuri da ziki sai ka zama mai haƙuri na biyu kuma ka zama kana roƙon allah addu'a kenan abin da ka sa a gaba Allah ya cika maka burinka sannan na uku hasada sai ka yi waje da hasada duk wanda kaga ya samu ɗaukaka ka damu ko shekaran ka nawa kai a cikin masana'anta in har baka samu ɗaukaka ba ka kadarta cewa Allah ne bai lokacin ka yayi ba in dai har Allah ya ce lokacin ka ne babu wanda ya isa ya ce baka isa Allah ya ɗaukaka ka ba to hasada. tana da babban tasiri a cikin rayuwar mu artist sai ka ga wannan ya shigo zaka ce yaushe wane ya zo har ma za a ce ya zama kaza ya zama kaza har duniya ta san shi ni me yasa ba ai kaza ba ka yi da cewa lokaci ne in ka yi da cewa lokaci ne Allah yana amfani da zuciyar mu ne kuma Allah zai taimake ka kai ma wata ran zaka zama wanda kowa zai so ya ce yana muradin ya zo ya ganka ko ya hoto da kai ko kuma ya yi tabi da kai da sauransu gaskiya shine kiran da zan yi rufe wannan da waka <laughs> to ya Allah ina maka godiya kai ne ka bani lafiya kai ne ka bani ɗaya kai ne ka bani baiwa ya allah na gode ina yi maka godiya domin kai ne allah na kai ne allah mai rai na gode ina yi maka godiya domin kai ne allah na kai ne allah mai rai na gode ina yi maka godiya to wassalamu <laughs> godiya nake Yanzu kuma ga Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana a filin mu na kwalama. mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe inda muke gabatar muku da shirye-shirye kala-kala. A bangaren girke-girke yau muna tare ne da girki irin na mutanen margi wanda suke jihar Adamawa. Muna tare ne da malama Amina inda za ta gabatar mana da miyar margi special ta in ji bakinta ta ce wato eh, miyar margi ta musamman. Malama Amina, me da me mace take bukata idan za ta yi girkin nan na miyar margi special? alhamdulillahi miya margi special za ki iya ki yi shi da kifi za ki iya sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya ba lalle lalle sai samu naman a cikin kifin ba amma an fi son shi ki yi shi da kifi saboda ki ji daɗi amma an babu kifi ki yi shi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya abinki da mai wato ɗanyen ya kuwa ko busasshe a'a ɗanyen ya busashe. ba a yi da ɗanye ana yi da ɗanye sai dai ɗanyen ne za ta yi miki ɗan ruwa sai macen da ta zauna mai kyau ta tsara ne zai yi da bai yakuwa ɗanye amma busheshen yakuwa in kika samu kifi ki samu kifi ki mai kin ga margi special mm. za ki ci shi ko da yamma za ki jika ki ta kwana wato idan zan ma ci idan zan yi miyan dare ne eh. to zan jika shi tun jiya ba gobe za ki ci shi ba eh. to za ki jika ta yau in kika jika ya kuwa ta kwana ko sabarodu za ki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki ɗauko wannan ya kuwa ki wanke shi mai kyau bayan ya kwana bayan ya kwana ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokan miya in kika samu tokan miya kin yayyanka kifin ki ko danye ko busheshe sai ki wanke da shi mai kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko eh, abin albasa da tumatir ki daka sai ki ɗauko magi ki ɗauko gishiri ki haɗa a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki hada shi. Sun suna ƙasa. Eh. Ba wasa hawo ta ba. a in kika hada ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara. To sai ki samu sai ki samu yaku wannan ki zuba shi a kasa kamar kin gyara abu kamar shimfiɗan tabarma. Kin zuba a kasa ki ɗauki wancan kifi. Kasan tukunya? Kasan tukunya. Sai ki ɗauki kayan miya ki zuba a sama. Jerawa ake kenan. Eh ki zuba akan kan yaku wannan shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake jajjagawa to in kika shimfiɗa yakuwa a kasan tukunya sai ki ɗauki wannan miya sai ki wancan jajjagen ki eh. sai ki zuba a kai. in ma kika haɗa shi kuma da yakuwan da kayan miyan kin cin kuɗa shi to sai ki ɗiba ki zuba kasan tukunya in kika zuba kasan tukunya sai ki ɗauki kifi ki jera akan wannan yakuwan da kika zuba kasan tukunya wato duk wannan sha'anin da ake tun kafin a sa wuta kenan eh to sai ki ɗauki magi da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau. Iya ɗanɗanon da kake so. Yawwa. sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan ɗanyen kifin nan mm. saboda in ya zo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga to in kika zo kika samu ya yakuwanki kuma ki kara zuba a saman shi a saman kifi zai yi murfi kenan yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu magi ki kara zuba akan wanda kika cakuɗa nan don ya ji mai kyau to in kika rufe shi mm. ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta za ki zo ki ji ya tashi kanshi na tashi kanshi shi na tashi man gyada bai shiga ba fa awo to za a sa man gyada eh man gyada bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi za ki je ki buɗa ta ki duba ba a garwaya ba a cakudawa a'a za ki je ki buɗa sai ki duba in kika duba miyan ruwan ya yi dan kasa kaɗan haka dama za a sa ruwa eh ruwan ya sauka kasa kaɗan haka in ruwan ya dan sauka baya tashi saman shi fulfulfulfulful to mai gidan ki kiyar a saman shi to daga nan sai ki dan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zo ya kira ki ki ji me kike yi a kicin wato idan yana da iya da hun ma yawwa yawwa lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki ɗauki ɗan cikwalin cin ki sai ki yi gefen haka da shi in kika yi gefen ka tona kenan yawwa in kika yi ba so a barki ta miyan nan a'a in kika yi haka da shi to zaki gani zaki ɗauka cikwali ki duba babu ruwa ruwa sosai. yawa ya tsotse ya koma jiki yawa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunyan ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi mhm. sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranar dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranar dafawa ranar ce. Wato da ita miyar in ma an yi ta ma ba ranar kuma za a ci. Sai ya kwana. In ya kwana da safe za ku ci. To kamar dutse ne wanda aka in kin jefa abu da shi baya kashe. Ya haɗe. Eh za ki cire shi tsilak tsilak yankan shi nan ko ɓallewa ba zai yi ba. tsilak tsilak tsilak tsilak abinki to wannan tuwonki ki tuka tuwonki iya tuka tuwonki to ai karya namiji ne fa kin san da ana dafa abinci ɗakin nan zai dafa nashi ɗaki ba zagaya zagaya ake miji ba to ranar naki tuwa fa in dai kin iya girkin ki fa karya ne miji fa ya Allah Allah yake yi ma ya fita wancan ɗaki ya zo nan ɗaki wato iya girki ma iya girki a habawa duk abin da ake ce a magani a sihiri kaza kaza duk rashin iya kama miji ne wato ba san kan girki ba kenan mata kin san Allah mm. har na tsufa bayin kishi ya ba na yi bakin ciki kin kuma bakin ciki kin so a miki shan kenan eh mu gwada zama To mata kun ji wani kalubale. Mu gwada zama da shi yanda tun da girki ne yake kwashe miji da sabtanki da kuma ajininki na so in gwada wannan kaɗan. Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da na gabatar da shirin Hadiza Kyari da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.